Yau gobe. alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma uku ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cin zarafi a makarantu. masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta jiyo mana daga masu ruwa da tsaki akan wannan batu na cin zarafi a makarantu walau tsakanin ɗalibai ko tsakanin malamai da ɗalibai. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna a zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Isa kam da sake saduwa da ku a cikin zauren na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Jamila Ahmad Maidamma da kuma malam Misbahu Isa Abbas To a yau za mu tattauna ne a kan matsalar da ake fuskanta a makarantu ya Allah na boko ko kuma na addini inda ake samun malamai suna wuce gona da iri wurin hukunta yara ba tare da la'akari da shekarunsu ko kuma irin hukuncin da ake badawa ba. A yan kwanakin nan an samu matsaloli ko kuma ce kasa irin wa'inda aka samu malamai sun zarce hukuncin da ya kamata a ba yaro idan ya yi laifi ko kuma idan ya saba ko kuma yakan kai ga ma har ɗalibai ma isu isu suna iya zaluntar yan uwansu ba tare da hukumar makaranta sun sa ido su ga menene ke tafiya tsakanin su ɗaliban ba kuma wannan matsala ba ta ta'allaka ko ta tsaya a makarantun boko ba ne hatta ga makarantu na addini ko kuma wurin kiwon lafiya irin na gargajiya da ake keɓewa musamman irin makarantun da ake cewa na koyon gyara hali ana samun irin wannan matsalolin inda ake duka duka na fitan hankali ko kuma a kulle ɗalibi wanda ake ganin cewa shine hanyoyi na horo domin ya samu ya gyaru malamai yanzu da wa'annan bayanan da na yi wa'in ne za ku iya kawo mana misalan wa'inda kuka sani ya faru a inda kuke a matsayin wai an yi ne domin a kawo gyara akan tarbiyyar yara wani fara da malama jamila to an kasarin wa'annan abubuwan da suke faruwa gaskiya ba sa dacewa za ki gani kamar ni a kwanaki akwai da na san ma ya faru a wani makaranta shi mai gadin makaranta ne ma ya dake yara wanda kin ga ba hurumin shi bane dan ko malamai ba a ba su cewa su dake yaro ba hmm. shi yaro in yayi laifi ba wai ba a dukan shi bane a'a amma ya kamata a san yadda za a yi a horatar da yaro ba wai ta fannin wai duka ba musamman ma dukan da suke masu na fitan hankali zaki ga har sun raunata su ko sun illata su gaskiya wannan irin abubuwan da ake bi dacewa to yanzu malam musbahu kaman kwana-kwanan na aka samu yaro dan shekara daya da rabi wato shekara daya da wata shida wanda saboda azabtarwa da ya samu daga wurin malamarsa ya sha dukan da ya kama har da aka kai shi ma asibiti ma bai ja kwana ba aka rasa wannan jariri don har a lokacin jariri ne me kake ganin saboda horo wani irin laifi ma kake ganin ya kamata a ce an duki yaro ma gaskiyar magana wato irin waɗannan abubuwan sukan faru kuma ba karamin kuskure ko illa bane ba irin wannan hukunci da malamai kan yi wa yara ƙanana to amma ya kamata mu tambayi kanmu menene ya haifar da wannan irin samun dama ta irin wannan hukunci da su malamai sukan yi na farko dai akwai sakaci da gudun iyaye na biyu akwai kulawa ko kwaikwayo na wata ɗabi'a ta wasu al'umma waɗanda ba irin jinsu mu bane ba abin nufi anan shi ne mukan kwaikwayi ɗabi'a irin ta malam bature mu ɗauko ta mu ce za mu irin ta in ba kwaikwayin ɗabi'a irin ta malam bature ba ina kai ina ɗaukan yaro ɗan shekara ɗaya da rabi ko ɗan shekara biyu sai za ka shi makaranta a wannan lokacin yaro yana buƙatar kulawa ta mahaifiya da mahaifinsa yana buƙatar jin ɗumin mahaifiya yana buƙatar kulawa ta musamman ga mahaifi. Hmm, don wani ba zai iya haƙuri ya dinga kula da ɗan ƙarami mai kashi da fitsari a gaskiya ba zai yi ba mm. to idan har ta kama kuma ga an kai yaran wannan makaranta kai da haka maka amma na ce haka maka sai ka tsaya ka duba ka kankantar wannan yaro kamar kai ka haife shi za ka so ai wadanka haka ai ba za ka so ai wadanka haka ba ka azabtar da yaro ka daki yaro dukan da ka mai kusan lahanta ko ce ka nemi rayuwarsa mm. ina amfani irin wannan abu su gaskiyar magana kuma waɗannan abu ba wai makarantun ah, boko kaɗai ke faruwa ba azabtar da yara mm. har makarantun irin na addini da makarantu da wurare irin gyara harin kamar da ce ina mm. wato irin inda ake kai kankararru maimakon a gyara yaro to sai a sake bata san ga yaro a sake bata shi an dake shi an biki shi bugu ya suma ba wani inda zai samu sauki to kin ga kullun cikin azaba yawwa maimakon a yi mai nasiha a gane da shi cewa abu kaza da kake ba mai kyau bane ba abu kaza da kake ba mai kyau bane ba an daki yaro an fitar da shi daga hankalinsa ya farfado ya dawo in aka sake shi sake koma zai su gaskiyar magana a waɗannan abubuwa suna kamar yadda kika ce suna faruwa a makarantu na boko suna faruwa a makarantu na addini suna faruwa a guraren gyara halinka wanda wannan shi kansa wani abu ne wanda gwamnati da iyayen kasa ya kamata sa maka yin wani abubuwa saboda shi da kake gani ba na waɗanda suka haifa bane ɗan kowa ne to da yake ban samu malamai da na tara a cikin zauren na halin yanzu don gabatar da wannan shirin ba a hankali da tunani shin wani irin horo ya kamata a ba yaro misali wanda yake daga shekara biyu uku wanda aka saka a makaranta zuwa shekara goma kuma wa isira ba za a yi dan jan hankalin shi ko kuma ba shi tsoro wurin daina abin da yake wanda ba a so ba tare da an kai ga an illata shi ba. to dai misali tukuna yaro dan shekara biyu uku bai kamata amma a ce an kai shi makaranta ba in za a koyar da shi malamin da zai koyar da yaron da ke da wannan karancin shekaru na farko shine mahaifiya hmm. babu wani malami da ya wuce wannan idan ko har an kai shi makaranta don a koyar da shi hmm. za mu iya tunawa da eh, wani irin horo da ake mana lokacin muna yara sai a ce maka ga mm. duk yaran da kashe mai ga yana jin tsoro amma wai ka azabtar da yaro da duka ko da yunwa to gaskiyar magana kana kara kangar da shi ne kana kara nuna mai da ya zama kangarari ya zama ya gallabi mutane ya girma nasiha jawo yaro a jiki in ta kuri a ce mai ga amma duka ko a ce azabtar da yaro da yunwa ba zai sa yaro ya dawo ko kuma ya aikata abin da ake so aikata ba. To ni a nawa ganin ma ai shekarun ba wai ya yi karanta ba ne da yawa. Hmm. Ka san mostly za ka ga iyayen suna aiki. So da an kai yaro makaranta shekara ɗaya da wata shida gaskiya bai wani sauri ba. malaman ne da kila za a bincika kila za a samu kwakwalwa ko wasu wanda suke shan wani abu dan ban ga dalilin zai sa yaro dan shekara ɗaya da wata shida da ke shi ba shi yaro an kashi dan ka tereriye shi ne iyayen shi suna can gan kai ma sana'a kake ake biyan ka dan ba kyauta suke yi ba su ba za ka iya ma ka zo ba mm. to ya kamata su ma masu irin wuraren wani dan kin ga wa shekara ɗaya da wata shida wasu ma zaki ga crutch ne so mm. ya kamata su ma masu makarantar su dinga duba yanayin mutanen da suke sawa Haka. a dinga duba su dan dan dole akwai wani abu da ke damun su dan yaro dan shekara ɗaya da wata shida ai shi ba mu kima da wani magana da zaki ya ko magana ma eh bai ta gama nuna a bakin abin nan to kuma ya zama na cikin lalura ne Ya sa aka kai yaron dan ina ga ba uwa dai ne hankali da zata yaki ci ɗanta kawai ta kai shi makaranta a wannan shekaran sai da anya malama Jamila saboda ai eh, ku matan ne kuke son ku yi baccin safe saboda haka kun kosa in dai yaro ya kafar shi ya samu ku tura shi makaranta ko ta koma ta yi bacci in dai uwa ba ta yi aikin komai kuma mm. inda take zuwa ta kai yaro makaranta ai na bakin eh, musbahun ne bata kyauta ba saboda a shekara ɗaya da wata shida ma ina ga ko nono ba a cire yaron nan ba amma in dai da dalili aka kai shi ba laifi ne don ko kin ga ko ni a misali zan iya maki misali da ni ni ban shekara ba na fara makaranta amma a lokacin mutane suna da sauran hankalin su aka gaya miki <laughs> eh, aka gaya mu haka din ne hmm. a lokacin mutane da sauran hankalin su amma yanzu mafi akasarin mutane gaskiya sai a wato saboda akwai matsaloli na rayuwa ga mutane wani lokaci damuwa yakan yi ma shi ila malamin har ya ya ga cewa ga dama ya samu da zai huce ce sai ka huce takaici akan yaro da wata shida gaskiya fa me za ka ɗauka a jikin shi to akwai malaman da suke cewa bai kamata an kawo musu amanan 'ya'ya kuma su ma a matsayin iyaye ne suka ba kuma ku dinga bibiyar su kuna cewa dan me suka taɓa 'ya'yanku a saboda haka har ana kai su ma wurin yan sanda suna cewa ai kuna dai kawai to zata su ne. To ɗaya in an daki ɗanka a makaranta kawai sai ka je ka kai ɗan sanda ai ana dukan yaran ba wai ba a duka ba. Ni ina cikin misali in gaya miki ni ko yaro naka da ka ba zan je makaranta ba amma akwai dukan da za a mai shi. makarantar gaba ɗaya ma sai na kai su ba ma malamin ba haka akwai irin horon da zaki ma yaro na hankali dan yaron ki ya zo gida ya ce an dake shi ba wani abu bane sai ki bincika ki gani ba ma sai kin je makarantar ba za ki ga shi ke da lifi yaron hmm. amma akwai dukan da za a ma yaro da ke kanki ba za ki ya dawo yana zazzabi ko an fafasa jiki ma to sai ki bi eh, diddigi ki je ki ga dalili da ya sa ba wai da faɗa ba sai ki je dan in kika je ki da ma ki je ki tarar ba hakan bane amma sai ki bi in kika je kika ga lalle akwai hujjan cewa an yi ba daidai ba sai kai abin da zaka dau hukuncin da zaka dauka to akwai um, irin tsare-tsaren da ake koyarwa a makarantu na horon malamai a da lokacin da akwai makarantar horon malamai da ake cewa teachers college mm. wato akwai tsari wanda ake cewa ga irin ma idan an yi laifi ga irin hukuncin da ya kamata a ba yaro akwai kuma a idan ya abin kirki ga ma irin sakayya da ake bada wanda ake shi mishi incentive mm. to halin yanzu ko kila saboda an kashe wa'annan abubuwan ne malamai ba sa shiga cikin wannan tsarin ya zama kaman ba wani ka'ida kenan na malam zau mm. kuna ganin kaman ba wani ka'ida kenan da ake bi wurin horon kawai da abin da ya zo wa malami ne kaga wani bulalar an ka ganta kai ka san ko jaki aka daka to kin ga kin yi maganar a da mm. akwai makarantu na da ke cewa teachers college mm. wato makarantun horar da malamai yanzu babu wani makarantar mafi akasarin malaman da suke koyar a makaranta ba su da ilimin koyar da yara domin a irin wani makarantu da ake na na da malamai ana koya wa malaman haƙuri da waɗansu dabaru da za su bi in yaro ya laifi su gane cewa yaro ya laifi ga kuma yadda za su bi su hukunta yaro ko kuma su sa yaro ya daina wani abu da ke mm. yanzu ga kurin eh, malaman da ake ɗauka koyarwa kurin sun gama eh, jami'a ne ko sun gama kwalejin ilimi mm. eh, kurin ba aikin zo kai aiki a baka dubu goma ko dubu goma sha biyar mm. ga zafin kuɗin da ake baka ɗan ne ga zafin an tara maka yara masu taurin kai ga zafin gidanka ga zafin rayuwa to ka lokacin da yaro eh, ne ma zai daki katako ko daki kato bulala ya dinga rangadawa yaro ba zai ba zai sani ba sai in ya aikata wani abu daga baya dawo yana da na sani mafi akasarin lokacin da yi kika bibiya mafi akasarin irin waɗannan eh, matsalolin da ke samu na azabtar da yara ko bugun yara ya wuce ka'ida bayan yin bugun yayi bugun inda kake sani zai iya miki yana da na sani me yasa ya aikata kaza madalla yanzu kuma sai filin kwalamar madalla masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar a matsari ko a matsayin ku na iyaye akwai wani tsari da kuke ganin na horon yara misali kai ka ce ana cewa yaro dodo dodo ya danganta kuma da shekarunsa mm. to ga manya da suka fara tasowa da an ce zamani ya canza iya malaman suka ce wa yaran ba sa jin magana gaskiya ba sa magana eh to to kamar a kutun da kuma iyaye ne kuma ko a gida ka san cewa ya yaro yake yanzu hakuri ake yi shi mm. da me da me kuke ganin za a ba malaman shawara ga hanyoyin da ya kamata su bi wurin a tafiyar da maganan yaro mara ji ko kuma idan yaro ya laifi bari mulki baya baya cikin waɗansu masana ilimin rubutacciyar waka akwai wani marubucin waka da ke cewa yaro kamar malaya ne shi ba ai mazanyi ne na amana game da tarbiyya ita tarbiyya an ce daga gida take farawa mm. to yanzu a gidan ba ta faruwa saboda yaushe ma da mahaifin da mahaifin suka zauna suka ba yaran tarbiyya su ma suna neman tarbiyya haka yawo an ɗebe su a yara an watsa su makaranta a malami a makaranta idan ya zo aiki kuma yana aiki misali a ce idan makarantar kuɗi ne mai makarantar nan shi kuɗi kuɗi yake so ba ruwansu da abin da yaro zai kuɗi ke so shi kuma malami da yake koyarwa kamar yadda muke ana ba su dan dan dan ihsani dan wanda bai ta kara karya ba yaran nan ba su ganin su da kima ko da mutunci iyaye mata da suke kawo ƴaƴansu makaranta nan iyaye ake bai ɗaure kawo ƴaƴa makaranta kullum ga ƴaƴan suke karku bari wani taba waye da ke ka me yasa ka aka maka suna nuna yara soyayya a wato sun sa ido sosai fiye da yadda ya kamata a kotu irin soyayya da iyaye suke sa wa ƴaƴansu wanda ta hmm. fita hankali wanda ma take ƙara sankarta yara to ni shawarar nake badawa a nan gushi ne in ma dai malami idan yaro ya zamanto cewa ya zamanto baya jin magana yana nema karfinsa in ma dai ya gaya wa mai makaranta cewa ko dai ka dauki mataki akan wani yaro wani ko kuma idan koyarwa na. duk da na san cewa in ya ce da ne koyarwa akwai masu nema da yawa suna ko kuma ya ce a canza mai aji a canza mai aji to ai an canza mai aji kenan ko kuma shi ne makarantar ya ce yaron ya koma gida yawwa a kira iyayen yaran nan a zauna tsakanin iyayen yara da malamin nan ya gaya musu ga abin da dan kuke kafin abin da kuke ai dan kana biyan makaranta kudi bai kamata ɗanka ya zo ya bata ya gobata yayan su ba ya kamata kungiyar iyayen yara su ma su tsaya tsayin da kasa idan maka wani abu idan har aka samu yaron da yake baya jin magana in ba ku sa idan mu zai kwata da sauran yaya zai koya musu a nan da ake abin da ke cewa fiyagu a nan da ake samun yaran da suke koya wa yan siyaran da suke da innocent da san komai ba a koya musu hukun abu to amma kaman yanda ya faru ga wannan shi wannan wanda dan jaririn da bai wuce bai kai shekara biyu ba ma mm. ai kaga wannan kaman ba za a iya cewa yaro ne mara ji ba mm. to irin wannan me zai kawo mutum kuwa ya irin wani anya sai da gidan akwai wani matsala a kwakwalwa ya kamata yanzu ana duba kwakwalwar mutane bane mm. saboda kin ga yanayin yawan shaye-shayen ga yanzu mm. da damuwa yawa sun zo saboda yanda ya faɗa cewa saboda karancin kuɗi ba su iya ɗaukan ƙwararrun abin ma'aikata a wurin sai su ɗau saboda za su ba su kuɗi kalilan kowa suka samu kawai sai su yi employing ɗin shi zo yana aiki a wurin to in kin kallar wannan maganar da kyau in ba mutum yana da ɗan taɓuwa a kwakwalwa ba ai yaro ɗan shekara ɗaya wata shida me za ki daka a wurin. kuma ba a sa ido kila shi yasa. kuma masu makarantar wani sa'in su ma suna protecting nasu interest ne. wato suna inda abin da zai shafi saboda neman su cewa mm. makaranta ana biyan kuɗi ba kaɗan ba malami da ake biyan shi ɗan kuɗi kaɗan ya zo ya kawo ƙaran yaro wani kila ma yaran shi a makarantar da ba sa ji sun kai goma a makaranta ɗaya to shi zai gaba zai iya kiran iyayen yaran wato kila kila shi malamin duk wannan kuɗin da ake samu bai samun kila albashin su bai kai na ɗalibi ɗaya ba aiya eh, ke ma kin san ba wani biyan su dan ana daukan ƙwararrun malamai ma ba za su iya biyan su ba gaskiya so saboda wannan kuɗin shi da yake kallon da iyayen yara ke biya zai ga cewa ai gare asarar malamin gobe ma zai ƙara samun wani a araha tunda ba kuɗin arziki suke ba su wasu ɗauko su kawo. kuma ba rubuta ake bisa ka'ida cewa dama in malam wane ya yi kaza ba an bata mishi suna in ya je wani makarantar ba za a ɗauke shi ba. zaki ga shi saboda ba mu da wannan tsarin. ko PTM ma da yake magana aka zo zaki ga cewa su malaman ba su ma so su faɗi 'ya'yan suna da laifi. in kika gama daidai ai magana wani yaro na da laifi. wato sun fi son su daɗaɗa wa iyaye kullum cikin faɗin alheri. ki ga yaron ki ya zo ma yana rashin ji ki je ki yi magana ma a makaranta za ki yi haƙuri yaro ne to yaron ki yana yin ba daidai kin kai makaranta ma kara an ce ki hakuri yaro ne to ya zaka yi duk da kai ne zaka yi kokari a gida to iyaye wasu suna iya kokarin su a wannan na peer group da yake magana ka kana ta kokari akan yaron ka wato zararrakin juna eh wani ya kuma awoyin da yake a makaranta mm. ya fi yi da su baye da kai to yanzu da kika magana ma akan ayoyi akwai iyayen da zaki ga sun tura 'ya'yan tun safe har sai karfe shida za su dawo can za su komai ilimin su ne tarbiyyar su ne duk wani abu na mu'amala yaran ba su makarantar nan da suke hada kenan har islamiyya har islamiyya eh wayan su kuma haddasa lesson da sauran zaki gani yaro dai baka sanya ya girma ba irin wannan makarantar gaskiya ni ban ma cika fin goyon baya ba na fi so yaro ya dawo gida Allah ba shi ka gan shi ya canza ya tafi islamiyya duk da dai ba za ka hana ba amma dai yawanci za ki ga suna kokari dai daga safe hanyar mana amma idan mutum yana abu tun guda daya tun safe hanyar ma akwai gajiya ina ganin kamar yakan kawo wasu malaman ma ka ga ba wacan sa ba iyayensa ba sa shiga jikin su yana environment dai tun safe wani ba zai yi dawo gida ba shi da ya dawo gida kafin ki sani bacci ai ko babban ne weekends ma haka ba su da lokaci kai ma kanka baka da lokacin da ka ja da gaskiya kuma karshen mako ba sa wanda saboda haka zaki ga yaran ko dai da sun mai da hankali akan ilimin ko in ce karatun tsakanin su kuma da iyayen su babu wannan dangantaka mai karfi din mm, saboda basu basu sun girma tare da su kin san wannan ma ana ma magana wai private school kenan makarantar gwamnati ma zaman kansu to makarantar gwamnati ma abin ya fi haka saboda shi wannan wai private din ma wai har ma yara suna da gata makarantar gwamnati ma ina ruwan su da me yaran suke abin da ya sha musu kai wannan tunanin ke ne a'a gaskiya ba abin da ya sha musu kai da kina nufin ma sa ido din akan maganar tsaurara horo din ya fito kamari a makarantar gwamnati a makarantar masu kuɗi a makarantar da ake biyan kuɗi don makarantun gwamnati ba su wani horon yara hmm. ba su wani sa'i ba su cika saboda aikin ne gwamnati ke biyan su kuɗi shi hmm. kuma wannan ke kina aiki ma wani ne a anytime yana iya cewa ki tafi ya sallame ki makarantar allofa inda ake samun malami shi ma zai jibga ya jibga zai ma iya gaya miki cewa idan malami ta sanadiyar dukan da ya yi ma ɗalibi ya mutu aljanna zai shiga ina nufin makarantar addini za ki ji an ce a malami idan ya hukunta ɗa mm. kowane irin duka ya mishi ko da ya yi sanadiyyar mutuwarsa shin in ma ya mutu ma a daidai wannan gaba. zai shiga aljanna sai ka ce malamin ke da aljanna kenan to <laughs> wato a wannan gaba dai ko abin zan iya cewa shine iyaye laifin hal kan iyaye ne dai tunda iyayen nan su suka kake iyayen nan suka kai islamiyyar nan kuma ita kanta islamiyyar nan kuma kantin islamiyyar nan ba kyauta ake su ba kuɗi ake biya su kuma masu koyarwa mutane ne suna da damar su ba daidai ba wasu ma sun fi na bokon tsada amma kamar yadda na ce idan bera da sata da dawa da wani hakan nan malami ba zai haukan yaro ya dukan sa ba gaskiya mm. hakan nan ba zai yiwu ba yaron nan a dubi irin tarbiyyar da ya samu ka gida da ni ina da da kini ko da tunanin cewa tarbiyyar gida ake samun ta idan iyaye sun tabbata cewa sun ba 'ya'yansu tarbiyya ne kyau to ba za ta kai ga har a dinga dukan sa makaranta ba to in ta kai ga an kara dukan ya kamata da su malaman nan su yi hattara su gane cewa dukan nan ba shi ne zai sa yaro ya yi abin da suke so su yi ba musamman duka a kai ma da suke to ba ga wannan kuma magana na malami da ɗalibi inda ake samun wuce gona da iri wurin hukunci mm. akwai tsakanin ma ɗalibai mm. su kansu wato manyan su da ki ƙanana mm. saboda ƙarfi ko kuma saboda ikon cewa ba a jinsu ɗaya ba eh suna gaba musamman wannan yana faruwa a makarantun kwana inda ake samun je ka dawo mm. to amma ya fi zafi dai a makarantun kwana inda babu idan iyaye kullum suna tare da junan su ne mm. ah, kun san irin wannan abin ya faru a Maiduguri inda aka samu manyan ɗalibai suka uku dai har suka ga an yanka wuya mm. a gaskiya kamar za a ce al'umma mu ta fara shiga rudu kuma an samu a Legas ma inda shi ma wani ɗalibin manyan shi su ma suka dake shi da manyan shi da ma tsararrakin sa aka ce wanda suka dake shi ya kai ga shi ma ya rasa ransa saboda dukan da aka mishi da wa'insu abubuwa abubuwa da yawa da ke faruwa a jihohi wayanda suke makusantan mu irin wa'annan abubuwan waye za ku wa laifi ko alhakin faruwar haka gaskiya hukumar makaranta saboda kin ga dani makaranta kwana ne kuma alhamdulillah lokacin ina makaranta ba na ji wani nau'i na irin azaba da ake azabtar da wanda manya suke azabtar da yara ya samu asali tun dan manyan aji eh manyan aji da ake cewa eh, seniority hmm. za a yi maka bugun dawa ayo Allah cika <laughs> a saka cika bokitin karfi da ƙasa kin san abin da ke sha garuwa irin eh ka dora ɗaya sai ka sa sanda tsakani eh dan garuwa kana da shekara goma amma na ƙasa na ƙasa ana bugun ka mutum ashirin ko mutum goma sha prefect za su zo su zage ka suna maka bugun wulakanci makarantar da bene a saman bene ake samu kuma makaranta sun san da wannan sun san da wannan a buge ka bugun akwai lokacin da kamar horon sojoji aka buge wani yaro wallahi tallahi sai da su yaron nan Faɗo waye daga saman bene wani abubuwa suna faruwa suna faruwa ana cin fuska da cin mutunci da takura wa yara kai idan aka fuskanci cewa riga da kake sawa ma riga ce mai zuwa ce wannan daga gida mai kyau ne hage fito in Allah da akwatin ka sai an buɗe ta duk abin da ka zo shi yan ajin gaban da sun kwashe sun cinye a baka da yunwa a wulaƙanta ka a dakika da daddare kana bacci a tada kai a to ka da daman kai kara in kai kara abin zai maka hukumar makaranta gaskiya da kanta laifin hukumar makaranta saboda su suke ɗaure musu su suke ba su goyon baya cewa idan aka ba su karfi watakila za su iya juya aka akala makarantar yara makarantar da abin da aka kada yara su yi za su wato saboda kuna fin karfin yawa masu hukumar makaranta yawa sai an hada da taimakon ɗalibai. yara dalibai yawa a irin su dai ni da na zama da na zama ajin babban aji gaskiya ban eh. irin wani abin ba saboda na san irin azaba da na gani na san irin wahalar da na sha da sauransu Malama Jamila me za ki iya cewa akan irin haka? Ai duk abin da ya faɗa haka yake. da laifin makaranta saboda ba abin da za a cikin makarantar da musu sani ba to shi horon da suke a makarantar sun mafi makarantar saboda shi su ainihin makarantar ba za su yi maki abu haka ba ni makarantar da na yi gaskiya akasarin boarding school ne amma horon nan bai kai haka ba saboda suna sa ido gaskiya sosai yanzu yawanci gaskiya wasu suna shaye-shaye duk yawancin su kwaya ne saboda ya zaka ɗauka abu ka yanka wuyan yaro kana cikin hayyacinka ai malam musba na san ko a lokacin ku da ake wannan dukan baye wannan ba eh, saboda lokacin duk mutane na da hankalin ba mukami amma da da dala dai kam to Jamila dai ta yi kudin goro ta ce tana ganin akwai matsala a cikin kwallon mutane amma menene amfanin kungiyar malamai da iyaye wannan PTA din nan da ba a samu in an samu irin wayannan matsalolin a kawo kan teburi a kina gani da zan ga miki cewa su kansu makarantun suna boye laifin wasu yaran saboda ba su san makarantun su yi bakin su saboda iyayen za su janye makarantun su yi bakin su na su rasa dalibai saboda su masu makaranta interest sun su kuɗin nan hmm. kowane irin yaro za a kawo shi komin lalacewan shi to ko da makaranta ta karbe shi ko da an ce an kore shi ni dai abin da zan ce shine anan wato ya dai zama mana izina tun da gashi mun gani ya mm. faru a Maiduguri mm. ya faru a yana ma kan faɗo wa ma ba a faɗa bane ya faru kuma inda muke kusa mm. da kai ma yana faru ku sani to ya zama mana izina iyaye mu sa idanu mu dinga bibiya muna bincikar makarantun da ya mu suke zuwa suna da kudarsu na me ke kuma faruwa a rayuwarsu kwarai da gaske da me ke faruwa kuna gana ya kamata a ce an fito da wani tsari ko hukunci ga duk wani malamin da ya wuce gona ga iri ko kuwa dai a a bar shi a hada can a gaskiya ya kamata ya kamata gaskiya a Eh, ba fito da hukunci a sa musu idanu a musu iyaka in ba ba abin ai gaba gaba yake ba mu san abin da zai faru nan gaba a dai kokari ma a da wannan horar da su da ake yi lantarki ne. Zara, da na hanzarin katse yanzu ne za mu je filin kwalamar mu. muna tare da malama aisha muhammad marafa a cikin wannan zaure namu malama aisha barka da zuwa barka ka dai assalamu alaikum masu rari malama aisha yau muke da shi ne a cikin zauren war gida yau za mu koyi yadda ake hikima wato da wasu suke kiranta da tsatsafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine fulawa sai sukari sai ɗan gishiri sai ruwa uwar gida za ki zo ki haɗa fulawaki da gishiri da ruwanki kwaɓa kwaɓin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa bayan ya yi ruwa-ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa-ruwa ba daidai da daidai uwar gida za ki zo ki sami tsinken ki na yin hikima uwar gida idan a lokacin ne za ki fara amfani da wannan tsinke sai kin hora shi za ki sa shi a cikin mai ki sa wutan kaɗan man yana ɗan gasa shi sosai ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko ɗaya sai ki ɗan bashi ya horu sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida za ki saka wannan man ki bar shi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɗi uwar gida za ki lura idan kika sa wannan tsinke na ki kakki bari ya shiga ciki sosai za ki bar shi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya yayi rabi da rabi ya ki tsomo shi ki maido shi cikin mai Zai ki saki kina dan sassaka shi haka zaki ga ya dan liƙe in ya dan liƙe miki zai ki dan sassaka shi haka zaki gaya ga ya sauka sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka haka har ki gama tuyan ya ki rika barin tsinken yana dan yin zafi sannan sai ki dangwalo uwar gida wannan tuya ana yin ta wa amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je ofis da shi ko a nan gida a sha shayi da shi. To madalla masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Huta lafiya.